This is the voice of America. The following program is in Hausa. haka mita goma sha shida da goma sha tara da ma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yake muku magana a daidai wannan lokaci jama'a jamhuriyar nijar ma sai jin a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma ne akan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com Jama'a sauran ma assalamu alaikum mu da asuba sunana Bello Galadanci tare da Jimmai Ali ke fata kun tashi lafiya. Bar Jimmai ta fara da kan labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen yankin da su da suke fama da matsalar 'yan Boko Haram da su kafa wata randuna da za ta tunkari 'yan yakin sa kan. Ƙungiyar ƙasashen Turai za ta ƙaddamar da wasu shirye-shirye da kuma ƙara musayar bayanai domin yaƙi da ta'addanci. a kasar yamal kuma 'yan kungiyar houthis sun kewaye gidan firaministan kasar to madalla kanan labaran kenan daga wajen jima'i batun gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da rola shine ake ta tattaunawa a najeriya rigingimu da tashin hankali Allah ya kawo mana ta. Idan ba don saboda an hana mu samun shugabanci yadda ya kamata ba. Ya kamata mu zama masu hankuli da son juna. Ana ganin mutane sun yi zaɓe sai a karkatar da zaɓen a baiwa wani. Sannan fa mata sun buɗe sabon karni a siyasar Najeriya. Mun ku sako mu gaya wa juna su fito cikin akwati mu yi ɗambar. Za ku ji ci gaba wannan labari dan an jima kaɗan sannan wai mai Aliyu Mustapha Sako take tafi da shi ne a shirin tsaka mai wuya? Shi wannan gwamnan wanda da ka taɓa shi zai ce ƙalan lahu ƙalan rasulu. Kar ku yi nisa za ku ji komai da komai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masauraro ga kuma labaran. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya damu ainihin ganin cewa ƙarin hare-haren da 'yan ƙungiyar boko haram suke kaiwa yana jawo barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakiya da kuma afirka ta yamma a wata sanarwar da ya gabatar jiya litinin kwamitin ya yi kira ga kasashen yankin da su zage dantsan shirye-shiryen kafa rundunar soja a yankin da za ta yaƙi yaƙin sa kan daga kausan harshe sanarwar ta Allah wadai da hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa waɗanda a cikin 'yan watannin da suka shige sun zafafa da kuma faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa a cikin Najeriya da kuma ƙasashen makwabtan Najeriya da suka haɗa da jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Kamaru. Kwamitin ya yi maraba da taron da aka shirya yi yau Talata a Niamey babban birnin jamhuriyar Nijar domin tattauna yadda za a tunkari 'yan yakin sa kan. haka kuma kwamitin ya yaba wa matakin da ƙasar chadi ta ɗauka a kwanan nan na ba da umarnin tura sojoji domin su taimaka wa yaƙi da 'yan ƙungiyar ta boko haram najeriya ce ta ɗauki ɗawainiyar gabatar da wannan sanarwar wadda ma'aikatan jakadanci a majalisar ɗinkin duniya suka ce a baya tana ɗari ɗarin ganin kwamitin sulhu ya tattauna al'amarin na 'yan ƙungiyar boko haram bugu da ƙari kwamitin ya buƙaci a sako waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace nan take ciki har da fiye da ɗalibai mai tanda da yan kungiyar suka sace a watan afrilu a halin da ake ciki kuma kasar kamar ta ce an kubutar da akalla mutane 24 da yan kungiyar boko haram suka sace mai magana da yan rundunar sojan kamaru kanal didiya bajak ya faɗa wa manema labaru a jiya litinin cewa sojoji sun ceci mutanen ne a lokacin da suka fatattaki yan boko haram zuwa arewacin ƙasar rahotannin kafofin yada labarai sun kuma nuna cewa wasu daga cikin waɗanda aka sacen a sun samu nasara a cewa ko kuma 'yan yakin sa kan ne suka sako su har yanzu dai kungiyar ta boko haram suna tsare da mutane talatin zuwa hamsin da suka sace a ranar lahadi a sumaman da suka kai ta kan iyaka daga Najeriya. Kungiyar kasashen Turai za ta kaddamar da wasu shirye-shiryen dakile ayyukan ta'addanci tare da haɗin kan kasashen musulmi. Za ta kuma ƙara musayar bayanan sirri tsakanin kasashen kungiyar a saboda mummunan har da ake kaiwa ko in ce aka kai ƙasar Faransa da kuma mummunan arangama da aka yi a can ƙasar Belgium. Jiya Litinin ministocin harkokin wajen kungiyar suka yi wani taro a birnin Brussels tare da babban sakataren kungiyar kasashen larabawa nabil larabi daga bisani federica mogherini na kungiyar ya ce kungiyar eu za ta yi musayar bayanai akan waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne da kuma yiwuwar kai har hare da kasashen larabawa da afirka da kuma asiya da dama sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce turai ta kudura aniyar daukan duk wani mataki da ya zama wajibi domin tabbatar da kasancewa zaman lafiya a turai ya ce jami'ai suna nazarin wasu ingantattun hanyoyin bin diddigi ko kuma farauta waɗanda ake zato 'yan ta'adda ne ciki har da musayar bayanan suna fasinjojin jiragen sama waɗanda suka shiga. Gwamnatin ƙasar Yamal ta ce jiya Litinin da daddare 'yan yakin sa kan kungiyar Houthis suka yi wa gidan Firaministan ƙasar Khalid Baha ƙawanya. Sau'i bayan an cimma yarjejeniyar sulhu da nufin kawo ƙarshen fafata da aka wuni ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye. Mai magana da 'yan gwamnatin ƙasar ya ce Firaministan yana cikin fadar Republican da ke dandalin Tahrir a birnin sana lokacin da 'yan houses din suka kewaye gidansa nan da nan ba a dai sani ba daɗa ko an biya bukatun 'yan houses din. tun da farko a jiya litinin dakarun houses sun kai wa jerin gwanon motocin halid ba a hari a lokacin da suke fita daga fadarsa firaministan ya tsira ba tare da jin rauni ba Shirin gani da ido sun ba da rahoton cewa daga ba an yi musayar harbe-harbe sosai da tashin bama-bamai al'amarin da ya sa farar hula suka yi ta daga yanki jama'ai sun ce an kashe akalla mutane uku akwai kuma rahotannin da suka sabawa juna da ke cewa 'yan tawaye sun mamaye ginin 'yan jarida a watan satumba dakarun kungiyar houses waɗanda ke neman ruwa 'yan zai da shi ya tsararru a ƙasar ƙarin 'yanci suka mamaye babban birnin ƙasar daga baya suka sanya hannu akan wata yarjejeniyar da ta tanadi kafa sabuwar gwamnati A ranar Asabar 'yan Hausa suka sace shugaban ma'aikatan shugaban kasar Abed Rabo Mansur Hadi domin su dagula taron da ake yi na rubuta sabon tsarin mulkin kasar. Labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. da latashin wani bam a haraba kotun birnin Kharkiv na gabashin kasar Ukraine a jiya Litinin ya raunata akalla mutane guda goma sha biyu. Bam ɗin da ya tashi jim kaɗan bayan da magoya bayan jam'iyyar Nationalist voda ta ƙasar suka bar kotun inda ake yi wa wani wakilin jam'iyyar shari'a. Wani babban lauya ya ce za a yi garaje ga dami idan har aka ce da hannun jam'iyyar ta Nationalist a tashin bam ɗin to amma ya ce za a yi bincike a wannan lamari. tun da farko a jiya litinin firayim ministan kasar ya sinek ya faɗa wa 'yan jarida cewa akwai kwakwarar shida da ke nuna cewa fa kasar rasha tana ci gaba da aika sojoji da kayayyaki domin taimakon 'yan aware masu goyon bayan rasha a ci gaba da fafata kunci fafata mummunar ba ta kashi a jiya litinin tsakanin sojojin ukraine da 'yan awaren kasar masu ra'ayin rasha a gabashin kasar musamman ma kusa da filin saukar jiragen sama da ke can birnin donetsk Papa Roma Francis ya ce haramta amfani da magungunan hana ɗaukan ciki da cocin 'yan ɗarika Katolika ta yi ba wai yana nufin 'yan Katolika sai ta haihuwa kamar bera ba ne. A yayin da yake koma Rome jiya Litinin daga ziyarar da ya kai Asiya, Papa Roma Francis ya tunatar da 'yan Katolika cewa cocin yana goyon bayan zama iyaye ta hanyar sanin ya kamata da kuma hanyoyin tsara haihuwa ba tare da shan magani ba. roman ya yi misali da wata mace a birnin Manila ƙasar Philippines wadda da take da cikin ɗanta na takwas bayan da dukkan 'ya'ya bakwai da ta haifa sai da aka yi mata aikin tiyata kafin aka fitar da su. Kun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Madala a daidai wannan lokaci da aka tankari babban zaɓe na 2015 a Najeriya garin irin fitintunan da ake fama da su. Wani 'yan siyasa suke cewa ne domin gani wannan zaɓe mai mahimmanci ya tafi yadda ya kamata cikin kwanciyar hankali da walwala. Wakilin Mari Amurka a birnin Abuja Sale Shehu Ashaka ya bincika mana. fargabar yiwuwar samun fitina a yayin zaben watan gobe ko kuma bayan ba da sanarwar sakamakon na fitowa ne daga bakin 'yan siyasa da magoya bayan su sai dai wasu na ganin wannan hasashe yana da illar gaske ga ma tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawara ta fuskar siyasa barista ahmad gulag mu yi ta roƙon allah mu yi ta addu'a allah ya mana jagora ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya rigingimu da tashin hankali allah ya kawo mana karshen ta sai dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdm a taraba barista kabiru dodo na ganin cewa najeriya ta sha tsallake siratin guguwar fituna wannan al'ada ne na dan adam yana tsoron abin da bai shirya masa ba yana kuma iya jin tsoron abin da ma ya shirya masa ai mu mutanen najeriya idan ba don saboda an hana mu samun shugabanci yadda ya kamata babba ƙasar da zaka je ka ji daɗin zamanta kamar Najeriya. Hakanan su ma wasu 'yan siyasa a jihohin da akan tsaurara matakan tsaro don gudun ko ta kwana na ganin furta kalaman kushe ga shugabanni na hana cin moriyar demokradiyya. na Ahmad Kandos ya kamata mu zamanto masu hankuri da son juna kuma idan gwamnati ta ba mata a daina sa kyashi ko kuma hasada ana faɗin abubuwan da babu alkhairi a ciki don kullum in muna musu addu'a muna ƙara musu ƙarfin gwiwa za mu ga da kyau idan kuma kullum mu a burin mu a raye mu ga abun alkhairi mu kushe to sai ka ga abun baki sunana Alhaji Muhammadu Jami'u idan aka tsaye da gaskiya kowa ya tabbatar da cewa ya je bai ci zabe ba wallahi bare ta da hankali ba amma mummunan abun ana ganin mutane sun yi zabe sai a karkatar da zaben a baiwa wani ta wannan shi yake kawo rikici amma ni kallon da ke a tahiru je ga a yanzu ina ganin in Allah ya da amince da wannan ba domin saboda in ka lura kungiyoyin duniya sun sa ido akan harkar zaben Najeriya mu ma kuma mun waye harkar siyasa ba kamar yadda ake yada ba saboda haka abin da aka zaba Allah tabbatar mana da shi ga dai zabe na karatowa ga 'yan siyasa na nuna kowa shi ya fi cancanta shin ƙuri'ar masu zabe za ta iya sauya lamura a dukkan matakan shugabanci sale shehu ashaka murya amurka abuja Najeriya. So mu je bara mai ramu so mu je bara a kufai. Alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai. la a da Sala Shehu a shaka. A shirin mu na hantsi. Amma muna roƙon shi mun kuma ci gaba da roƙon shi cewa duk wanda zai zama mana cikas. wannan yarfe ne na siyasa wadda ba yau ba aka fara. akwai mutane musa a tara wacan da an kawo su sun yi zabe. an kakkashe mana jami'an tsaro amma har yau har kwanan gobe. mutanen okirka da an kawo su sun yi zabe a port harcourt za a yi zabe insha allah. sauyi demokaradiyya yayi. Madalla a kamo sashen Hausa na murya Amurka misalin karfe 8 agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar domin jin waɗannan shirye-shirye da rahotanni. ƙungiyoyi mata fa sun fara nuna fajirorin cikin su saboda a karon farko an samu mace yar takarar gwamna a jihar Taraba, sanata Aisha Jimma Alhassan da ake lakabi da maman Taraba. Ga ci gaban labari daga Ibrahim Abdulaziz. Najeriya a dai wajen wannan gangami kungiyoyin mata sun nuna farin cikin su da a wannan karon da aka samu mace ita takarar gwamna a jiya da ke shirin karawa da maza wato sanato aisha jumai alhassan da ake walakabi da maman taraba taraba ne a nan gaba ki ɗaya ba mu da muke nan duka taraba ne a nan kowa ya koma gida zai sai sako mu koma lungu sako mu gaya wa juna su fito dai akwati mu yi dambara mu yi zabe ba ƙoƙarin mu ga mun kai matan nan kan kujera mijin Allah ya bai wa matata. A masara ba sakon da rike sun baki ne cewa da shaka turumi sardauna ba ɗaya APC. Dr. Abdulmumini Baki, tsohon shugaban jam'iyyar PDP na kusan shekaru goma a jihar, ya ce a bana kan guguwar sauyi ce ke kadawa ba wai kawai a jihar Taraba ba. Saura mu tashi a tsaye, mu tabbatar mun tsare mu. mu tabbatar an hana kun hana ringi mu tabbatar an faɗi an kirga an faɗa mun raka shi an tabbatar da wanda ya ci a kowanne yuni. ya zama to shi ne aka tabbatar ya ci zabe. To sai dai kuma a martanin da maida game da gangamin da 'yan adawa ke yi a jihar dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Mr. Dare Isako ya ce fa guguwar sauyin da 'yan adawan ke cewa ba ta ba su tsoro. Alhaji Abubakar Bawa shine ma daraktan kamfen na dan takarar PDP a jihar. Na gani Allah ya yarda jam'iyyar za ta samu nasara a zaɓe mai zuwa don haka insha allahu ba mu da wani fargaba na pdp za ta ba da mamaki a tara ba. ibrahim abdul Azizu sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya hawaye ne ki na kuka uwa da a gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC a agogon mu yanzu karfe 12 na dare da mintuna 14. Ali Mustapha Sokoto ya kawo saka mai wuya. ina so in sanar da kai yau ko cikin garin na ka shigo ka riga ka san da ana yin aiki abubuwan da ke taya a fatin pdp in ka duba kana sauraron rediyo zaka ka ji magana yayi aiki yawa dan pdp zai ce maka an yi aiki an yi aiki an yi aiki ina aiki yake yanzu misali a jihar Neja to ina aiki yake a mun shirya wa zabe mu muka shirya wa zabe yan adawa bana za mu canji daga sama har ƙasa to kai dan jarida na ji watakila kana jin sunan Taraba ne ina ganin tunda muka fara zabe a Taraba PDP ta fara fidda goni ba mu taba fidda goni salun alun ba shi wannan gwamnan wanda da ka taba shi zai ce qala Allahu rasulu ya kamata ya ji tsoron Allah mutumin jihar Kaduna ko baya ƙaunan Allah ya san zo mantar an samu alheri magana ma zo ce wani lamaran yaro ya yi aiki aikin baban giwa ne jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ko ni sabon shiri na tsaka mai wuya to ganin cewa zaɓe ya karato a najeriya mun kudurta tare da taimakon wakilanmu musoma bin titunan najeriya da zanta da mutanen jihohi daban-daban na ƙasar kan tunaninsu akan wannan zaɓen da matsalolin da ke addaba su da kuma jam'iyyar da suke ganin za ta magance musu wannan matsalolin yau za mu leƙa jihohi har guda uku na kaduna da naija da kuma taraba ko ba da bata lokaci ba ga wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz da bakinsa guda biyu na farko. To yanzu a jama'a cikin wannan shiri na tsakin bayan a yanzu haka ina da jalin gofa da jihar Taraba a cikin wannan shiri na musamman na tsakin wuya eh, yanzu haka ina tare da wasu 'yan siyasa guda biyu da kuma da jam'in da suke to da farko ga wani ban suma da hannun dama na Alhaji ya suna. Sunana Alhaji Hassan Bawa Karobi. A wace jami'a kake? Na jam'iyyar PDP. Laima mai alamar Laima. To ga wani kuma Alhaji ya sanar kuma wace jami'a kake? Sunana Usman Bobbo Kashalla Sembe dan takarar majalisa jalingo zaba na biyu wadda ka fi sani da wanen volle a wani jam'iyya kake ina jam'iyyar pdm to alhaji hassan bari na soma da kai gashi yanzu hakan nan ana shirin gudanar da zaɓe kuma bisa ga dukkan alamu jam'iyyar ka ta pdp suna ganin kan cewa ta samu kanta tsaka mai wuya ganin kan cewa a nan jihar taraba an samu cece kuce dangane da zaɓen fidda gwani har ta kai wasu ma suka fice watakila alhaji usman kila yana ga cikin wani suka kwarai kwarai ni ne number one <laughs> kaga akwai kowane rikicin cikin gida a tambayar tambayar da su muka shine ne cewa anya kun shirya wa wannan zaben ku ku ku ta PDP a Taraba to kai dan jarida ina ji watakila kana jin sunan Taraba ne ina ganin tun da muka fara zabe a Taraba PDP ta fara fidda gwani ba mu taba fidda gwani salun alun ba tun da zaben farko aka ce barde ne sanda aka tafi Abuja aka kawo mana joli kuma ya ci zabe rikicin cikin gidan ba zai shafe ku ba ai wannan ko kadan abinda muka saba ai shi kansa duk yan adawa ma za mu jawo su za su jawo. ka bari saura kwana kadan zabe ai su sun duk mutanen mu ne ba wanda zai gudu gudu su yanzu bacin zuciya ne kuma za mu sai da za mu bi su za mu kwantar musu da hankali dama mun saba to bari da ga shi dan adawa to Alhaji Usman gashi nan kun koma jami'an nan ta toci mai alaman toci amma sunanta shi Mala Hassan waya sunan jami'an ta PDM alamar toci mai haskawa wannan jami'an ta ku ta PDM anya za ku kai mantan ku kuwa ganin kan cewa za ku kara ne da maza kaf ai shi Alhaji hasan labarin da yake bayarwa yana baka labari ne na zamani jahiliya yau kai mutane ya waye ido ya bude kwakwalwa yana shaji basira ya karu ilimi ya yawaita a ƙasa gaba da an fahimci mai siyasa. shiryawa don wasu mun shiryawa zaɓe mu muka shiryawa zaɓe yan adawa bana za mu canji daga sama har ƙasa. to kafin mu je ƙasar nan kuna ganin jam'iyyar misali jam'iyyar nan ta PDM sabo jam'iyya ce kana ganin jam'iyyar ku za ta kai labari a taraba ganin kan cewa watakila jama'a ma ba san ta ba. a Alhaji Ibrahim jam'iyya ita PDM mu taraba ma gaba ɗaya zaɓen House har zuwa wasu zaɓuɓɓuka ƙanana PDP ko jam'iyya da take ci ba ta shin zaɓe mu fatin adawa fati ne wadda talaka yake cikin ta shi yake cin zaɓe kullum a nan jalingo amma zaɓa ko ta ina kun shirya kenan wa mun kimsa wa zaɓe to a gaishe ka ibrahim to bari mu cilla zuwa jihar neja a birnin mina inda wakilinmu mustapha nasiru ba tsari ke tare da nashi bakin sunana alhaji abubakar Yaron baba ina cikin jam'iyyar apc da kuma honorable yahaya abdullahi kwantagora wanda aka fi sani da suna yahaya ability ni dan jam'iyyar pdp ne malam na apc ya kake ganin jam'iyyar ku a jihar niger da ma najeriya gaba daya kuna ganin akwai alamar nasara kuwa ai insha Allah muna ganin nasara saboda in ka dubin da abubuwan ke tafiya nasara a siyasa shine jama'a kuma jama'a wannan karo suna ba da goyon baya saboda halin da ƙasa take ciki saboda kuma ingantattun 'yan takara da aka aje a wannan fati wanda ake ganin insha Allah za su kawo canji a najeriya musamman akan abubuwan da kyaura a najeriya insha Allah. Malaha ya kai bangaren ka na PDP ne. ya kake ganin jam'iyyar ku kasancewa dama ku ke rike da madafin iko? Gaskiya magana a ce APC ma take ta ba mu tsoro a ƙasa ba zan yi ba ta ba ni tsoro ko kaɗan saboda sai in duban mutanen APC da ake faɗi in ma sun so su muna adalci to ban yi tsammanin ma za a samu adawa a jihar Niger ba dangane da ayyuka gwargwado da aka yi a ƙarƙashin wanda gwamnatin pdp ta yi tun 1999 har zuwa yanzu nan ina so in kira gare su 'yan uwana ne su duk 'yan pdp ne su zo dangane da aikin gada aka fara mun fara aiki tun 1999 har zuwa yanzu ga mu bari don Allah aikin da muka fara mu karkari ina so in sanar da kai yau ko cikin garin mina ka shigo ka riga ka san da ana yin aiki kan in kai ka ganin sa kakka ka akwai hydropower da aka aka, aka zo aka eh, federal government ta sake dollars million dollars of naira domin a zo a yi ta mace akwai wani ya haka nan malam baba kaji abin da yake cewa ku me bangaren ku kuke ganin in kun shigo za ku yi tun da dama ba ku rike gwamnatin ba yanzu kuke so ku kafa ta to alhamdulillah ka san ita dama can sai PDP kamar da wadi ni ma ya tsohon party na ne ya san da na san shi shi ya ability kuma abin da san gwamnatin APC saboda ta da PDP na ga bai mini ba abubuwan da ke taya a fatin PDP in ka duba kana sauraron za ka ji magana ya yi aiki yawa dan pdp zai ce maka an yi aiki an yi aiki an yi aiki ina aikin yake yanzu misali a jihar neja shi ya ce an yi aiki to ina aikin yake duk kusurin da za ka biyo a jihar neja babu hanya wahala ta yawa yan kasuwa ne dan kasuwa ne ana hasaran rayuka ana hasaran dukiyoyi na kasuwanci kaga ba magana aiki akwai magana ilimi akwai maganar kiwon lafiya na jama'a kaga duk babu shi amma haka yanzu na cewa an yi aiki an yi aiki an yi aiki saboda haka fatin apc mu a niger state wannan bawan allah da aka kawo ɗari bisa ɗari mun sani mutum ne wanda shi ne a ah, raja bululu abu sani bello sha allahu wannan duk matsalolin da ke cikin niger state wanda kowa ya sani dan pdp ya sani mu ya apc mun sani matsalolin da ke a cikin niger inda za mu kan adalci mu gaskiya ai za mu ga muka gaskiya to a gaishe ka Mustapha to jiha ta uku kuma da za mu karkare da ita a yau ita ce jihar Kaduna na Honorable Yusuf Dahiru sabon garin Gwada tsohon kansilan mazaban Kerawa kuma a yanzu sakataren jam'iyyar PDP na karamar hukumar Igabi dalilin da nake ganin mu pdp za mu ci zaɓe a jihar kaduna musamman cikin sauƙi kan zuwan excellency muktar ramalin yaro musamman mutumin jihar kaduna ko baya ƙaunan Allah ya san zo tare an samu alheri musamman zaman lafiyan da muka samu a jihar Kaduna wanda yake da babu. Bayan wannan wannan bawan Allah da ya zo jihar Kaduna ya same ta da ɗimbin bashi amma ka dubi irin hanyoyi da maganan asibitoci da maganan empowering din youth empowerment da ya sa a gaba an kira mutane kusan dubu uku an koya masu kiwon kaji da kiwon shanu da kiwon kifi wannan abin taimako ne ga 'yan jihar kaduna ba ganin duk an daɗe ana ruwa ƙasa na shinyawa jam'iyyar pdp tana mulki amma har yanzu wasu na cewa dai ba su gani a ƙasa ba sai ana gara za zaɓe ne za a ƙaddamar da irin wayan ayyuka wallahi billahi azimi idan mutum zai yi magana ya yi magana na adalci duk abin da za a yi ka cire hasada a zuciyanka ko mutum ya ki ko ya so ya san jihar kaduna lallai lallai ne jam'iyyar pdp ta yi ayyuka wanda yake mutanen jihar kaduna za su kalla su yi jam'iyyar pdp kuma su zaɓi jam'iyyar pdp cikin kwanciyar hankali idan ka koma Zariya ka je ka san zaria kafin zuwan jam'iyyar pdp sakawa ake amma tun daga gwargwaje in ka dubi yadda aka yi tagwayen hanya wanda ya ratsa zuwa kasuwan zaria daga kasuwan zaria aka ɗauki wannan titin zuwa sabon gari pdp ne ta wannan da irin wannan dalilan ina ganin pdp za ta ci zaɓe a jihar kaduna don yan jihar kaduna ba butulu ba ne mutane ne masana alheri in kai musu alheri kuma sun san kayi shin eh, abokin kara wannan naka kaji abubuwan da ya faɗi kai wasu dalilai kake ganin zai sa jam'iyyar ku ta ci zaɓe musamman a jihar Kaduna? To, salamu alaikum. Na farko dai suna na Alhaji Lawal Umar mai turare. Tun da aka fara zaɓe a nan Kaduna State jam'iyyar adawa ita take ci murɗewa ake yi. PDP ba zaɓe suke ba. Kuma kai shaida ne 2011 da aka yi zaɓe. Kowa ya san CPC ita ta ci zaɓe aka murɗe. Ina so in tambaye shi shi da yake maganan wai lamaran yaro ya zo ya tadda bashi. Shin bashin wa ya gaji bashi? dan apc ne da ya sauka daga gwamna dan pdp ya hau ko a baya wane ne yake mulki duk yan pdp ne suke mulki saboda haka maganar lamaran yaro ma ya gaji bashi bata taso ba duk ayyukan da lamaran yaro yake yi aiki ne wanda ya kowa already ya ya yi putting in place kuma an fitar da kuɗin saboda haka magana ma ya zo ce wani lamaran yaro ya yi aiki aikin baban giwa ne kuma kana magana gwamna biliyan nawa aka baku wajen 300 biliyan ko karba me kuka yi idan ka duba ko makaho ne kai ka je kano a shekara biyu ka san kwankwasa ya yi wani abu mu gani a ƙasa mu dalilanmu duk ƙasar da ba ta iya ci da kanta ko jihar da ba ta iya ci da kanta ba a sa ta a matsayin ci gaba ni nan mun yi fira da wasu manoma na nan kaduna state sama da group 60 wanda suna neman gwamnati ta taimaka musu da kudin da za a zo a yi noma ka iya ci da kanka ma babu sai karya da wani titi tun da can ba a taki yin titunan ba sai yanzu gab da za a yi zaɓe ba a yi wata ɗaya ba za a zo ana koran mutane wannan ba shi ba ne mutane su rika jin tsoron Allah shi wannan gwamnan wanda da ka taɓa shi zai ce ƙalallahu ƙalar rasulu ya kamata ya ji tsoron Allah ba yanzu ne zai zo ce zai gyara titin kawo ba tun shekara ɗaya baya ya kamata a yi kuma ruwan zaria muna ƙalubalanta shi ai ya ce kwanan nan ranar da aka buɗe ya ce ba za a yi wata biyu ma za a rika samun ruwa a zaria an samu kuɗin da aka kashe a kan ruwan zaria na rantse da wanda ya halicce ni ko daga bahar maliya za a jawo ruwan ya kamata a samu ruwa a zaria To a gaishe ku. To akwai kashi na biyu na waɗannan maharorin jihohin nan da muka ji a yau kuma za mu leƙa sauran jihohi da dama na Najeriya a nan gaba mu ji abin da su ma yake ci musu tuwa a ƙwarya da kuma shirin da suke wannan babban zaɓe mai zuwa. yanzu muna godiya ga wakilanmu na yau ibrahim abdulaziz da mustapha nasiru batsari da kuma nasiru yakubu birnin yaro a madadin su duka ne ne ali mustapha sokoto a washington Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kudin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummar su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to stand Both... Haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba amma mu barge na ramin mu Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya damu ainihin ganin yadda karin hare-hare da 'yan ƙungiyar boko haram suke kaiwa yake jawo barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakiya da kuma afirka ta yamma a wata sanar da ya gabatar jiya litinin kwamitin ya yi kira ga kasashen yankin da su zage dantsin shirye-shiryen kafa rundunar soja da za ta yaƙi yakin sa kan ƙungiyar ƙasashen turai za ta ƙaddamar da wasu shirye-shiryen daƙile ayyukan ta'addanci tare da haɗin kan ƙasashen musulmi za ta kuma ƙara musayar bayanan sirri a tsakanin ƙasashen ƙungiyar a saboda mummunar hare-haren da aka kai ƙasar faransa da kuma mummunar arangamar da aka yi a ƙasar belgium Gwamnatin kasar Yamal ta ce jiya Litinin da daddare 'yan yakin sa kan kungiyar hausa suka yi wa gidan Firaministan kasar Halid Baha ƙawanya sau'i bayan an cimma yarjejeniyar sulhu da nufin kawo ƙarshen fafatawa da aka wuni ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye. To ma'adalla jama'a abin da shirin namu na yanzu tana da kenan baki ɗaya sai kuma can da hantsin Allah sa kan mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. ku kasance tare da mu yanzu amma da jimmai da ta kawo mana labaran duniya da kuma cuba Chubahiro Diodune ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu Jim Hammond ni Bello Habib Galadaci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da ratar zuci sai mun dawo assalamu alaikum sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.